assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yanzu dare ne na juma'a sha shida ga watan zulkaida hijiran manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da bakwai daidai da sha takwas ga watan august shekara ta dubu biyu da sha shida. wannan shine kasan na saba'in da ɗaya daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin hikbatun minat tarih ma bayyana wafatin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ila maktalil husaini radiyallahu anhu sanata ihida wa sittina hijiriya wallafan usman bin Muhammadu al-khamis allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi kuma yadda yan uwa suka sani matsaloli sun faru da yawa masu kuma faɗi masu sarƙaƙiya musamman a lokacin da suka fara faruwa a shekara shida bayan mulkin sayyidina usman ya gama hawa kan saiti dodar yahudawa wasu mutane ne makirai mutane ne masu kwakwalwa mutane ne masu nazari mutane ne masu hangen nesa shekara 23 suna ɗanɗana kodansu a hannun manzan Allah karka ɗauka boton gunki da ake a makka da sauran jaziratul arab baki ɗaya babu hannun yahudu karka ɗauki wannan domin ai wanda ya zo da boton gunki garin makka amru ɗan luhai luhayyin ai da ƙasan sham ya zo da boton gunkin to karka ɗauka babu hannunsu annabi ya zo ya sa gireda ya niƙe al'amarin boton gunki ya mai rugurugu to wannan in ka zo ka ce kamar annabi ya samu wata kibiya ce ya caka a cikin kokon zuciyarsu suka kunna ma annabi wuta a bayan rasuwan shi a lokacin khalifancin sayyidina abubakar suka ga abin da suke tsammanin wutan nan ba za ta mutu a cikin shekara ɗari masu zuwa ba cikin shekara biyu sayyidina abubakar saboda ya ƙoshi da tarbiyya daga hannun annabi ya iya murkushe wannan makirci nasu ya saita addini kamar yadda annabi ya mutu ya bar mai amanin shi wannan turba da annabi ya yi shimfiɗa abubakar ya zo ya ƙara sa mata daɓe ya ƙara daddaɓe ta ta ƙara ƙarfi da tabbatuwa kanta ne sai da na umar ya zo ya bi hankali kwance cikin abinci ya yada addinin musulunci a ko'ina in kaso za ka iya cewa annabi ya tsola idan yahudawa guda ɗaya ne suna nan suna diddarzawa sai kuma sai na umar shi kaɗai ya zo ya mai ya tsola ɗaya idan to su tsammaninsu da abu lu'ulu'atul majusi ya nasarar kashe saidina umar to ba za a ƙara samun irin annabi ko a sami irin sayyidina abubakar ko a sami irin saidina umar a cikin wannan gayyar da annabi ya tarbiyyarsu ba tsammaninsu ba za a ƙara ba kawai sai sayyidina usman sai zo sai fi sai dago sai suka lura a'a ai na usman sanda ya taso ya zo yana wani irin tankaɗe da rairaya ta cikin gida yana ƙoƙarin ƙara tabbatar da wasu abubuwa a cikin gida wanda idan waɗannan abin suka tabbata to har abada yahudanci da irin da ake dasawa ko ake shukawa nasu ba zai ƙara tsirowa ba domin sai na usman ya rika ɗibo wasu matasa ne sai da wancan matashi a wancan wajen sai sa dattawan sahabbai sai su kewaye shi sai ɗauki wancan matashin sai ta sashi a can sai ɗauki dattawan sahabbai sai mai sai su kewaye shi abinda usman ya hanga ya sa yake wannan aiki shine sahabban nan 'yan kaɗan ne kuma za su ƙari su kuma matasan nan suna da yawan gaske kuma dattawannan wannan ƙara gaba suke yi suna ƙara tsufa ƙarfinsu na ƙara raguwa su kuma matasan nan yanzu yanzu ke tasowa kun gano wannan da ke ku? ta wannan aikin da na usman ya yi to sai yahuda suka ce madalla mun samu yadda za mu haifan mai da matsala na cikin gida kun gano wannan da ke ku? kar ku ɗauka kuma wai usman lokacin da ya tafi da wancan tankaɗan awai <clears throat> shi kenan ya tunkari garuruwansu da yaƙi domin a abin da makaranta a baya ko da kanku za ku zama shaidu ai biranen da na usman ya ci da yaƙi ba su gaza biranen da na umar ya ci ba nahiyoyin da usman ya leƙa ba su gaza nahiyoyin da umar ya leƙa ba wannan ya sa suka duro masayid usman kuma akwai wasu abubuwa wanda nake son kafin mu dasa ku tsaya ku fahimta da kyau umar dai in ka so ka ce ya anshi mulki yana matashin dattijo ne don kwata-kwata sanda umar ya shi mulki bai kai shekara hamsin da wani abu shigo usman lokacin da ya karɓi mulki ya ta ma shekara tamanin ma to kaga abin da umar zai yi da abin da abubakar zai yi da abin da annabi zai yi sai na usman ba zai iya yin shi ba sau da karfin shi ya yi mai ya zama ƙariya baccin da Allah maɗaukin sarki ya nufin zai jarraba mu kun gane wannan lokacin da na usman ya kai ƙarshen abin da ya yi da ba a samu wannan matsalan da za mu fara tattauna ta ba a yau a ce sayyidina ali ya zo ya kama yadda yake ɗanyen matashin nan to za a waye gari a duniya babu sauran kafirin da ke shirka na gaya muku kowa sai ya bi Allah in ko baka ba za ka zama bawa kaskantacci yahudawa sai suka gano wannan shine suka samu ɗaya daga cikin 'ya'yansu makiri gwani da ya ƙware cikin makirci shine abdullahi bin saba al-yahudi al-la'in abdullahi dan saba al-yahudi a cikin littafin firak mu'asira firakul al-mu'asira wannan littafi littafi ne da aka rubuta dangane da a fayyace bayanai akan ƙungiyoyi na addini 'yan zamani ƙungiyoyi na addini 'yan yayi waɗanda aka ƙirƙiro su don su la'anta addinin da annabi ya zo da shi wanda ba su da asali akan addinin musulunci sam shi ne ya rubuta littafi a kansu a shafin shi na 225 ya ce kaila innahu min alhaira bil iraki shi wannan abdullahi dan saba al-yahudi wasu malamai suka ce mutumin garin haira ne ta kasan iraki kun gano wannan wakila wasu suka ce wa huwa arrajih wannan magana ita ce magana wacce malamai suka fi karkata a kanta cikin dizzantuttukan da aka yi dangane da fayyace wai abdullahi dan saba al-yahudi dan wani waje ne innahu min ahalil yaman min san'a wasu ka ce kai abdullahi dan saba al-yahudi mutumin kasan yaman ne dan garin san'a'a ne wakila asluhu rumi wasu ka ce asalin shi ba rumi ne kun gano wannan da kyau ko yanda abu lu'ulu atal majusi asalin shi ba rume ne mun karanta tarihin shi anan da yanda aka ri aka ribace shi da yanda aka je aka ci farasawa da yaƙi aka anso shi a hannunsu da yanda ya zo da wannan mugun nufi a cikin zuciyin shi har wa musulunci bannan da ya yi dumin tattauna wannan to shi ma wannan abdullahi ɗan saba wasu suka ce ba rume ne to ya kamata duk wani mai hankali a yau ya tsaye nazari ya ga kuna zaune kuna harkan addini shekara aro aro kawai sai wani ya shigo cikin ku dare daya ku rasa gane wai wa wadan garin nan ne in ya tabbata dan garin nan ne tambayan da ya kamata a yi mashi wai shekarun baya da ake ta addinin baya nan wai dama bai yadda da addinin ba ne ko ko abin da yake nema ne a wancan lokacin babu sai yanzu ne abin ya samu jama kuna gane wannan wannan wata magana ce nike muku yanzu abla dan saba al-yahudi ya shigo ya tarar da annabi da abubakar da umar da usman sun daidaita al'amari tsab yau dare ɗaya ya faɗo cikinsu an koma ana ma takaddama wai ɗan ina ne shi to sakacin da aka yi har aka bashi daman da aka bashi to za ku zo za ku ji irin ta'asan da ya yi wanda wannan ta'asar ita ce har yau ta ƙici ta ƙicin yawa cikin al'umma da ya zo azhar al-islam sai bayyana shi musulmi ne kuma mai matsanancin kishin addinin fi zamanin usman a zamanin sayyidina usman khadi'atan wa makaran saboda tsaban yaudara ya zo ya bayyana a ai su ne kaza an gano wannan da kyau ku wa kana min ashaddil mu'ridina alal khalifa yana daga cikin wanda suka fi kowa al masu tunzira al'umma alal khalifa akan khalifan annabi sayyidina usman ku kiyaye wannan maganar jama'a irin waɗannan mutanen da za su faɗo maku dare ɗaya za su zo su dubi wane ne a cikin tafiyanku idan suka tunzura jahilai a kan shi tafiyan za ta watsi sai su ga wancan lokacin ba wanda za a tunzura jama'a a kan shi harkan ta watsi sewa sai khalifan manzan Allah Usman dan Affan hatta waqa'atil fitina bai tsaya nan a bisa abubuwan da ya zo da su ba har sai da ya ga fitina mai karfin gaske ta tashi cikin al'umma an rude an hargitse al'amara sun zama abin da suka zama harka ta dagule iza duk tafiyan da kuke ciki akan da kutsa ku natsu zai wahala wanda aka faro tafiya da shi daga farko ya yadda tafiyan da samu matsalolin da za ta samu amma wanda ya zo daga baya in ya ga abin da zai samu ba zai samu cikin lalama ba sai ya haifar da fitina a ciki zai fa haifar don wancan abin ya samu don dama fa shi abin da ya kawo shi kenan ku ne kuke tunanin da kaza da kaza da kaza ba abin da ya dame su da wannan an gano wannan shi sa lokacin da na ga al'amari zai rincaɓe ya zama an yi ragas suka ce duk wanda da gaske ke wannan da'awar kuma ilimi ne yake nema don ya fahimci addini ya bauta ma Allah ya sami yardan Allah maɗaukakin sarki kuma ya koyi ita wannan manhaji ya isar da wannan manhaji zuwa ga al'umman da ke nesa to ya zo mu zauna nan kawai mai da'awar ma jama'a dona hayaniya ko ba ka shiga cikin shi duk lokacin da hayatsaniya na kuɗi na kaza na kaza ya taso ku kaga cewa da awa ce saba'iyya ta shigo ku jin jikinka kake an gano wannan da kyau ko in ba haka ba sai sun ragargaza ku a iska ku inda kuka baro ba ku karasa inda kuke son ku je ba shine asalin batan bakatanta kun baro wani waje can aikin da ke gabanku ba ku karasa ba su kuma nan sun zo su rike ku kuna takacaniya haka yake duk inda da awa saba'iyya ta taso haka take kuma za ku ji yi. a cikin littafin al'alam na al'imam al-zarkali a jiz'in shi na hudu shafi na 88 ya ce abdullahi bunu saba ra'asu ta'ifa as-saba'iyya shi abdullahi dinnan dan saba to shine jagoran wannan kungiya da waɗannan jama'a da ake nasaba su da cewa as-saba'iyya wa kana taqulu bi uluhiyyati ali su waɗannan 'yan ƙungiya Asaba'iyya saba'iyya su ne waɗanda suke cewa sayyidina aliyu Allah ne asluhu minal yamani asalin shi ɗan ƙasan yaman ne ƙila wasu malamai suka ce kana yahudiyan wa azharar islam ba yahudi ne ya zo ya bayyana ya musulunta saboda tsaban kware mai yaudara rahila ilal hijaz da ya tashi sai wanke kafa sai ya nufi hijaz don ya je ya hasa wannan kwai da zai kwancin shi kyankyashe shi don ya zame ma musulunci bala'i da ya je hijaz yi abin da zai yi falbasara sai kuma ya juyo akala sai ya dawo basara ta iraki daga nan sai ya gangara wal kufa sai ya garin kufa wada khala dimashq ya shiga dimashq shan fi ayyami uthman ibn affan a lokacin khalifancin Uthman dan Affan fa akhrajahu ahaluha dan garin sai suka wartake shi saboda Muawiya na nan wannan maganan ku rike mana ita gam domin za mu zo za ku ji me yasa 'yan shi'a ke matukan ƙin mu'awiya to wannan shine bayanin farko lokacin da mai gidansu ya shiga dimashku sham mu'awiya da mutanen da suke nan tare da shi ba su ba shi wajen zama ba don ba su marabce shi ba hasali ma koren shi aka yi shi yasa duk nan da aka yi ba hannun mutanen sham a ciki sam wannan ne asalin ƙiyayyen iraniyawa asalin ƙiyayyen yan shi'a na duniya kab na sayyidina mu'awiyah ibn abu sufyan kun gano nan da kyau jama'a tama da yake su ahlus sunna suna da kasala na karanta tarihi da bin diddikin abin da ya kamata a bi diddikin shi kawai da aka zaka ka ce mu'awa ya yi kaza to zuciyarsu ba zai iya karɓa su gazgata ba sai kawai sai su karyata sai su shiru amma ka karyata da wani dalili ne ka karyata akwai hujja a hannunka ba nan muka yi muku bayani me yasa 'yan shi'a suka takaita imamansu a gidan sayyidina husaini ba ai da husaini yana auren yar kisra da su amur dan as da su khali suka kamo ta a yakin da aka je aka yi na farisa sayyidina umar ya dauke ɗaya ya ba ɗan gidan sayyidina abubakar ya dauke ɗaya ya ba ɗan gidan sayyidina ali shine wa husaini to wannan ne ta rika haifon waɗannan 'ya'yan da 'yan shi'a suke cewa imamansu ne amma da yake shi hassan bai auri iran ba to shi wannan ba a yi da shi shi ba nasu ba ne to duk waɗannan abubuwan ya kamata ku san tukulluman abu yadda in kun tashi rusa shi to ku rusa shi daga asalin shi in kun tashi tuttuɓo shi ku cizgo shi tun daga ina tun daga saiwan shi an fahimci wannan da kyau ko su ba addini suke yi ba akwai abin da suke yi Allah ya taimake mu shine sai ce fansarafa ila misra sanda bai samu karbuwa da marhabin ba a nan sham sai ya juya akalin shi sai misra waje harabi bi da atihi da ya je misra to dama su kasan gyoron fir'auna ne nan sai ya samu hudaddiyar ƙasa a nan ne ya fara bayyana bidan shi basara da kofa sai dai makirci hijaz sai dai yaudara sham wannan ba za ta sabu ba amma da ya je masar sai ya samu hudaddiyar ƙasa za ku zo za ku ji me ya faru ne a misir ya iya samun wannan damar sau da daidai wannan lokaci a misira khawarij sun fara ƙarfi ne domin zuwa waisara da ya tashi misir ya je ya sansani da ya fara ƙarfi suka fara ƙarfi a can sai amur dan as sai bi sai dafe su duk in sun yunkura sai ya sa kafa sai danne su sai zama khawarij ba su da katabus abin na damun su to abdullahi ɗan saba da ya isa sai ya haɗa kai da su mun gano wannan da kyau ku shi yasa ana cewa wai an ci karfin boko haram na ce za dai a ci ba da yan shi ana nan ba abokan aiki ne abokan tafiya ne domin tun asali a tare suke kuma za ku zo za ku ci duk a gama sa cikin point kan hanya ana waye ana waye ana waye ya ake suke samun yadda suke hada kayan bamabamansu a cikin garuruwa kuma a gama tsari duk garin ba inda ake sai da wannan abubuwan waɗannan da suka fi ƙarfin hukumar najeriya suke shigo masu da shi ku bata ta lokaci suna da alaka ɗari bisa ba don komi ba sai don suwa ne ne ake kashe ma ana kashe masu malaman ahalus sunna su kuma shi shi'a suwaye matsalinsa a duniya malaman ahalus sunna Allah ya kiyaye ma'ala ya ce wa min mazhabihi yana daga cikin mazhabin shi abdullahi dan saba al-yahudi raj'atun nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa annabi zai dawo duniyan nan fakana ya yaqulu shi abdullahi dan saba ya kasance yana cewa al'ajab mimman yaz'umu anna isa yarji'u Abun mamaki ya kare game da mutumin da yake da awon annabi isa zai dawo wa ya bi rujo'i muhammadin amma kuma yake karyata cewa annabi muhammadu ba zai dawo ba amma abun mamaki ya kare ga wannan mutum kana nan kullum kana da awa da cika baki cewa annabi isa zai dawo ga nassoshi ga bayanai amma kuma baka yadda da dawon annabi muhammadu ba kaga jahili da mai raunin imani zai ce sallallahu alaihi wa sallam wannan haƙƙun kuwa zancen ka tahir kaji maganan gaskiya zancen ka dutse kaga bai da ma'aunin auna ilimi bai da ma'aunin warware shirme kawai da ya ji an faɗa sai ya ɗauka yanzu annabi ya gama rayuwan shi kaf abubakar umar usman ali duk ba wanda ya ce annabi zai dawo sai wani tubabban bayahudi yau kawai ya tsunguro cikin ku zai ce muku wai kaza wai har wannan ya zama mihwar wai abin tattaunawa tsakaninku ban da shiriri ta da shirmi ya kamata musulmi masu da kyau abin tattaunawa Allah ya kiyaye mala yace ce wani kalabuna an sadiq lamma buya aliyin qama ilayhi saba ya yayin da ake masayid na alimu a. abdullahi ɗan saba sai ya miƙe tunkare shi faƙala lahu ya ce masaidina ali an ta halaktar arda wa basattar rizka kai ne ka halicci ƙasa kuma duk arzikin da mutane suke samu to kai ke yalwata shi fanafahu ila sabatil mada'in nan sayyidina ali ya wartake shi kore shi ya tafi can nesa da garuruwa da ya je sai tafi shan haisul karamita ya tafi wajen 'yan shi'a karamita wa gullatu shi'a da waɗanda suka wuce guna da iri dangane da goyon bayan sayyadi ali to za ka zo ka ji su waɗannan karamita ɗin suwaye a daga ce su karamita wasu baƙaƙen 'yan shi'a ne wanda manufansa ɗaya da shi'a imamiyya al a ashariya al-ja'afariya shi'an iran shi'an su zagzaki su waɗannan karamita za ku zo za ku ji a cikin bayanan da za mu yi maku a nan akwai shekaran da suka zo suka kama limamin harami suka yanka shi da'iratul mutaf inda yake tsawafi sai da ya zama jinin musulmi ne yake kwarara ko face-face shugaban karrami tsawa ya hau kan doki ya shigo cikin harami yana sa mashi yana caka gawakin musulmi yana cewa ina ƙaryen da kuke cewa nan harami ce kuma bai halatta a yaƙi a ciki bai ce to ni gane na yaƙi a ciki abinda zai faru ya faru za mu zo za mu tattauna wannan zakuci shi'a ƙarami kenan shi sa wani irin tsaro da kuke ganin ana sawa a su'udiyya ko to ku shiru kawai idan ɗan shi'a ɗaya ya iya isa iran to zai iya tada bala'in da duk musulmin da ya zo aji zai iya mutuwa kusan wannan allah ya kiyaye mala ya ce wa kana yi lahu ana kiran shi abdullahi dan saba a wani lokaci da ibn sauda da sawa da ummihi saboda uwar shi baka fata ce ya gado bakin hali daga wajenta mahala ya ce wa fi kitabil bada'i wa tarih ya ƙal lissaba'iyya a tayyara wani lokacin kana karatu zaka ji an ce ta'ifatu tayyara to dai ne mabiya abdullahi dan saba ko kuma ka ja ce Ibn sauda duk dai su ne shi yasa kake ganin duk wani wanda yake da rauni a cikin aƙida ko bi ƙaunan mutumin da ya san aƙida ya san tarihi ya zo ya zauna zai karantar da kowane irin ilimi don ya san bai da rabo a wajen don duk abin da za a karantar da kai za a karantar da kai asalin mai ingancin ne asalin nagartaccen za a baka so sai da aka tato shi daga sos din shi yanzu zaga gana ce masu tsayyara li za'amihim annahum la yamutuna wa innama mautuhum tsayyaran nufusihim ilal falas Kawai suna cewa su ba mutuwa suke yi ba amma rayukansu ne suke tashi su tafi sama ilal galas sai su tafi can inda duhu yake idan lokaci za su dawo wa'anna aliyan hayyun fi sahab wai sai ali yana nan raye a cikin girgije Wa'iza sami'o o sautar ra'adi duk sanda suka je sautin nan na mala'ika ra'adu in ake tsawa ake cida ƙalu sai su ce gadi ba ali wai sai na ali ya fusata ne waya ƙuluna kuma suna cewa bitanasir akwai tanasihul arwa aƙida ce tanasihul arwa shine idan mutum yana rayuwa a nan zariya yana bin allah idan ya kwanta ya mutu sai aka waye gari sanda yake bin Allah a nan zariya shi mutumin kirki ne sai ya zama talaka bai da arziki to sai Allah maɗaukin sarki sai ya yi shi amerika mai arziki mai jin daɗi mai annashuwa kuma zai iya zama kafiri a lokacin ba lalle ba wani abu saka mai za a yi ba sai ya sallah ba ba sai ka samu shi za su a ƙidansu ba a zagin kafiri ba a zagin ba maguce ba a zagin mushiriki su ne 'yan tanasuhul arwah an gano wannan da kyau ku idan kuma ya zamanto mutumin amerika ya ki zama mutumin kirki ga arziki idan allah madaukin sarki ya tashi <clears throat> zai yi shi a wani ƙauye a nan Zariya ya zama wani matsiyaci mara arziki mara mutunci ya ta rayuwa cikin wahala cikin kunci wai rayuka jujjewa suke wannan ɗaya daga cikin ɓangarorin tanasuwal arwa kenan wanda waɗannan suka ɗauko kuma suna da aƙidan cewa rai na shiga cikin rai su ne dai har irayu 'yan hululiya za mu tattauna wannan a ɓangaren da muka zo tattauna bayani a kansu don gani da madaran aƙidansu nan ana ɗan tattauna bayani ne kan abdullahi ɗan saba al-yahudi al-la'in warraja'a kuma suna da yaƙinin cewa aliyu zai dawo duniya sannan annabi muhammadu ma zai dawo duniya sannan dukkanin ƙurayshawa za a dawo da su kuma za a yi masu hukunci za a ƙara karkashe su bayan an tozarta su ƙalibin hajar al'askalani ibn hajar al'askalani ya ce ibn saba min gulati azzanadika yana daga cikin zindiƙai 'yan wuce gona da iri shi a zandaka ɗin nashi ma to ya wuce yadda ake tsammanin shi A an na aliyan haraka hubin nar shi ibn hajar al-asqalani yace ahsibu ina tsammanin anna aliyan haraka hubin nari cewa na ali ya sa wuta ya ƙona shi ka karanta littafin albada wa tarih jiz'i na biyar shafi na 129 da lissanul mizan jizi na uku shafi na 289 da kaidati shi'a shafi na 58 zuwa 59 da tahazib na ibn asakir juz'i na bakwai shafi na 428 to bayan da muka ji wannan 'yan takaitattun bayanai dangane da abdullahi ɗansa ba kar manta akwai ɓangarorin bayanan da mara riga tattauna su a baya ko kuma cikin abin da za mu zo mu rika ya eh, ambatawa to za mu rika tsinto wasu daga cikin tarihohin shi ne don ku fahimci shi kuma ku gane bannin da ya yi kuma ana irin wannan tafiyan kamata ya sai ka rika kallon tafiyanku da makarantanku da masallacinku da unguwanku da ma'aikatanku da duk abin da kuke shin babu saba'iyyanci a ciki kuna ganiya shin babu saba'iyyanci a ciki kuka yi shiru da wannan ku? di yadda kuka yi yunkura za ku kai wani abu za ku kai wani matsayi za ku samu wata daraja za ku ƙara wani fice ku? na rantse da alkur'ani sai sun wargazo ba su baku kuma za a kalli suwa ne ake tsammanin in an bari a cikinku tafiyan za ta ƙara ƙarfi a yi yayyafa mata ma'ul hayati to su za a fara ragargazawa kuma za ku zo za ku ci to gaban da za mu tashi a nan zikiru akhbarihi sallallahu alaihi wa alihi sallama anil fitan za mu ambaci wasu daga cikin labarai da annabi ya bayar dangane da faruwan wannan fitina alwaƙi'a fitinin da tabbas za ta faru fi akhir ayyami usman wa khilafati ali radiyallahu anhuma waɗannan fitincinin da za su fara ƙarshen khalifancin sayyidina usman da kuma ɗaukacin khalifancin sayyidina ali duk annabi ya ba da su to na so ne mu ji waɗannan hadisai biyu ko uku domin kada mu jahilci faruwan waɗannan abubuwan da dama annabi ya riga ya baje mana kolin ilimi a su, haka ne jama'a ya kawata mu ka san manzan Allah rasulullahi isa wata rana annabi ya ce mu usman za a waye gari wata rana Allah madaukin sarki zai sa maka wata riga idan aka ce ka kwabe ta kakka cire ku rike wannan za ku zo za ku ji sanda khawari suka shigo da su da waɗannan 'yan saba'iyya 'yan shi a garin madina sun yi ma sayyidina usman tayin ya sauka a khalifanci za su bar shi ya ce rigan da allah ya samu in ciri ya ce ƙaryanku ta sha ƙarya suka ce ko za mu kashe ka ya ce ba matsala ɗazu dama mun yi mafarki da annabi ya ce azumin da nake yi a wajen su zan sha ruwa kaji manya ta tawagan manzan allah kai ko sai dai ka sha ruwa da su mai malfa a cikin albidayati wa nihaya na Ismail ibn Umar ibn Kasir al-Dimashqi Abu fida alaihi rahmatullah a juz'i na shida shafi na 208 yace thabata fi sahihaini Hadith ya tabbata cikin Bukhari da Muslim min hadisi Sufyan ibn Uyayna an Zuhri an Urwa an Usama بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشرف على أطم من أطعام المدينة وتراني النبي ليكو cikin garin madina faƙala sai ce hal ta rauna ma'ara shin kuna ganin abin da nake gani kuwa inni la'ara mawaƙi alfitan ni ina ganin sassaukan fitintunu ne khilala kum a tsakankanin gidajenku kamar waƙewar katar kamar yadda ruwan sama ke sauka annabi ya fito ne a uzurce cikin tsakiyar unguwan madina yake ce masa bai. kuna ganin abin da nake gani kuwa fitina ake nuna man yana sauka tsakankanin gidajenku yadda kasar ruwan sama na sauka ya ruwan sama yake sauka sha haka fitinin ke sauka to wai jama'ar annabi idan ya zama waɗancan mutane renan annabi wannan abin ya faru a cikinsu renan wane ne wannan abin ba zai faru a cikinsu ba annabi ya ce ya ga haka ya ga haka Allah ka ji kan malam albani wata har muna karatu a muciya ya naɗa kafan hannun rigan shi ya da kafan wandon shi ya ɗauki ɗaya ya ɗaura ɗaya ya daura a kan tebur haka Yace jama'a yanzu ba mu da kuɗi kuma 'yan ƙungiya kuɗi ya shigo cikinsu ya zama musu fitina Yace wallahi za mu samu kuɗi masu yawa a cikinmu fitina zai faru a cikin musamman da fitinan 'yan ƙungiya ya ce amma namu da gangar ne ce kuma ƙarya ce ya ce da gangar ne san zuciya ne ya ce allah ya kiyaye kuma wallahi al'adun direbobin wannan fitinan duka suna nan sai dai kwamandan saba'iyyanci ne lokacin bai zo ba don lokacin ba kudin amma duk suna nan don na sha tattauna da sun ce a'a yanzu mu kuɗi zai shigo mu ya zama mana matsala Allah ya tsinkayar da shi ya san akwai waɗanda suna bin harkan ne saboda me Allah ya ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون كدي da gangar fitinan namu sai ta fitawa tasu kuma a yanzu ta fi kowa tafi ba ɗari Allah ya kiyaye warawar imam ahmad wa muslim min hadisi zuhuri an abi idris al-khawlani samitu khaliha hudhaifa bin al-yaman yaqul ina muka tafi ne sai tsayan ɗan buga muku misali domin ina ganin kamar wasu ku ba za su yi ɗiban irin wannan misalan su rika kwatantawa da su ba kar ku rika barin abin da ya faru a wancan zamanin in kana barin shi a can baka kawo zamanin ku koto ba za ka gane inda ka samu gaba ba Ko ba za ka amfana da abin da ake faɗi ba a rayuwanka da addininka da ra'awanka. don kana zaune wannan abin wala bai faru a cikinku kana zaune inda baka sa tsammani ba wallahi zai faru yanzu ba sahabai suna zaune salin alin ne aka shigo aka kashe sayyidina umar ba don allah ba ɗaliban jafar suna zaune salin alin aka shigo har masallaci aka kashe shi ba ba nan muna zaune salin alin aka tara albani a hanya aka kashe shi ba to daga ran da kake tunanin ai an gama ko za ka sha mamaki wallahi in kuka yi wasa na ku malamin a gabanku za a danne shi a yanka shi ko ba abin da za ku iya yi shi yasa duk abin da ya faru a wancan lokacin karka in faruwan shi a zamaninku to idan ka ji wannan in kai in faruwan shi abin da zaka ci riba a nan shine me wani mataki za ku ɗauka kilan abin ya tashi zuwa ya zo da me da sauki ya sassauce abin amma ga zauna kawai shikenan kaman da skin da riɗi shikenan nan samu matsala hikiman faɗin wannan kenan shi sa in ba don wani abu ba ba dama in riga kawo muku irin waɗannan misalan da wasu da dama ma ba san ma mai ke faruwa ba amma ina kawo muku ne saboda wasu da suka sani su fa gane abin da ake faɗi shine fa wannan ne exactly ne an kakku yaudar kanku yanzu wasu anan a garuruwansu fitintunu da rigingimu a cikin addini na nan a kwance ba su san da su ba ba za ku gane ba sai san da kuɗi suka zo sai san da mukami ya zo sai san da wani cikin ku ya samu ɗaukaka sai san da wani abu kaza to lokacin ne za ga wani abin yana ta tsorowa Allah ya sauwaka to wani hadisi malaka al-imamu ahmad da muslim ne suka fitar da shi a hadisin zuhuri an abi idris al-khawlani yace sami'tu huzaifa ibn al-yaman yaqul yace ji nayi huzaifa dan yaman yana cewa wallahi inni la'alamun nasa bi kulli fitnatin fi hiya ka'ina wallahi duk wata fitina za ta faru na fi kowa saninta fi ma baini wa baina sa'a fitinan da daga yau har zuwa tashin kiyama za ta faru na fi kowa a duniyan saninta wa ma za ka ayyakuna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama haddathan ya ce ba wani abu ya sa nake tunƙaho da bugun ƙirji na ba kowa sanin wannan ba annabi ne da kanshi ya gaya man in dalika shay'an asarruhu ilayya wani abu ne ya sirranta man lam yakun haddatha bihi ghairi wanda annabi bai gaya ma kowa ba sai ni dama shine wa sahibu sirri rasulullah walakin na rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi sallama qal sai dai wata rana cikin abin da annabi ya gaya man ya ce wa huwa yuhaddithu majlisan ana fihi annabi yana karantarwa yuhaddithu majlisan yana karantarwa a majalisi irin wannan huzaifa yace ina wajen su'ila anil fitnati anil fitan sai aka tambaye annabi dangane da fitinu wa huwa al fitan sai ga lissafa fitinan kaza fitinan kaza fitinan kaza fihinna thalathun la tadhuqu shay'un minhunna karihi saifi minha sigharun wa minha kibar yace daga cikin waɗannan fitintuna akwai guda uku waɗanda ku ba za ku ɗanɗane su ba sai dai ɗanɗanan da ake mai iskan hunturu wani ya zama kaɗan wani ya zama da yawa ku gano wannan da ke ku wasu fitinan ba ku da alaka da su sai dai za su shaɗe ku ne su wuce yanzu fitinan da ya faru zamanin sabai in ka ɗauka ko wallah sharan su yi sha ya wuce ba su da ne da imaninsu gyauron wannan bala'in ne muke ciki a yau mu kuma yake raba da yawa daga cikinmu da me da imaninsu kala huzaifa huzaifa ya ce fada haba ula'ikan rahadu kulluhum gairi waɗannan jama'an da annabi yake karantarwa su duka sai suka tashi sai suka tafi suka bar shi ya ce ni kaɗai nike wajen an gano wannan wahaza lafzu ahmad wannan lafazin hadisin ahmad kenan Bai haƙi ya ce mata huzaifa ba'adal fitnatul ula to fitinan dama uku annabi ya faɗa ko bayan fitinan na farko ne huzaifa ya rasu bi katle uthman bayan kashe usman waƙila wasu malamai suka ce alfitnataini al-ukhrayaini fi ayyami ali sauran fitintunan guda biyu duk sun faru a zamanin khalifancin sayyidina ali ne qultu qala ajili ajli wa gayar wahidin min ulama at-tarikh malam ajli da sauran malamai waɗanda suke gwanaye ne masana a gan tarihi suka ce kanar wafatu huzaifa ba da maktali usman bi arba'ina yawman huzaifa ya rasu ne a bayan kashe usman da kwana arba'in da zai kala lauka na katalin usman hadiyun huzaifa yake cewa da kashe usman shiriya ne la talabtu bihi umma labanan wallahi da mutane sun sha nonon daɗi hankali kwance da arziki ya kwararo masu walakin na hukana dalalan ya ce kashe usman hamshakin bata ne talabar bihil umma daman sai zama wallahi madadin su matso nono jini suka matso tun daga lokacin musulmi bai ƙara zaman lafiya ba yau a duniya duk in kaji an kashe wa ka kashe in an rusa gidan wa in an kona gidan wa Allah ka za ta yi har bayyanan mahadi ya ce jini suka tatsu waƙala ya ce lau an na ahadan irtakasa lama sana'atun bi usman lakana jaridan lakana jadiran an yi ya ce a in ma an samu sun yi ta rawa da tsallan daɗi wa 'yan kashe usman ya ya cancanta su yi amma dai jiki magayi don lokacin da aka kashe usman za ka zo ka ji yadda aka kashe shi fati aka rika yi a madina sabai su kuma suna gidaje sai kuka suke yi su kuma wanda suka yi aikin fati aka rika yi ana jin daɗi ana murna an fahimci wannan da kyau kuma kisa Allah maraukin sarki zai iya jarrabtan ku da abin da ya wuce wannan kisa idan an ce wai an wulakanta malam wane ko an sa yan iska sun zazzagi malam wane ko sun mai kaza ko suna jin daɗi suna kaza sai ka ce ayya an yi abin da ya wuce wannan ba yan uwanku na da kakanninku ba za ku irin nasu ba su kashe usman suka yi suka buga ganga suka yi ihu suka fesa sarewa suka ji daɗi idan kai zage kai sai ne kuma za ka iya zagin gaba da gaba Allah ya kiyaye wannan ku rike sa matsayin hadisai kwaya biyu kawai don gane da abin da ya shafi wannan fitinar amma suna da yawa a cikin karatutuka za mu zo za mu ji su musamman karatun littafin kitabu shari'a wanda mutane ke sakaci da wannan karatun Allah ya kyauta duwar bunu saba في الإعداد والتدبير للإرحاب irhab mataki da kuma irin aiki da ƙwazo da mugun nufi da ibn saba ya yi dangane da tattali da kuma tsara ta'addancin da ya yi tun sai an gaya maka ina ne ya je tsara wannan ta'addanci don shi ne fara kawo irhab a duniya ba san irhab ba shi asalin irhab yan shi'a ne kuma su kuma daga malamansu yahudu ne ɗaya daga cikin kartagan shi'a a ƙasar nan yana cewa baka taɓa jin an kafa ƙungiyar ta'addanci an kala mata sunan shi'a ba ma sai dai a kafa ƙungiyar ta'addanci da sunan 'yan sunna ya ce saboda su suna rayuwa ne a ashwa'iyyan yi wannan maganin ba wanda ya iya bashi ansa to amma ga ansanta ba ahalus sunna ne ke kafa kungiyar ta'addanci ba ai duk kungiyar ta'addancin da kaga an kafa ta a Najeriya da Mali an kafa ta Algeria da Misra da ko'ina a duniyan nan 'yan shi ake kafa ta domin Muhammad Yusuf asalin shi wakilin waye wakilin zazzaki ne a maiduguri kawai dare ɗaya sai komo sai ce wai ya zama ahalus sunna irin dare ɗaya abla ɗan saba me shi ba yahudi ne komo ya ce ya zama mai musulmi daga ne ya haifar da wannan irhab ɗin mu ne za ka zo ka gaya ma cewa wai babu ƙungiyin shi'a to dama waɗanda suke wannan kashe kashe ba 'ya'yanku ba ne dama mai yin abu zai zo ya ce shi ne yau idan aka ce ƙungiyar shi'a ne ai za a bincike su ai to dole su yi bani su ce ahalus sunna jama'atu ahalus sunnati lidda'awati wal jihadi saboda an tashi bincike sai ta binciken ahalus sunna su kuma ahalus sunna ba sun gani ba bayan da za a ce da'awan ahalus sunna ne kuma ana kafirta ahalus sunna kuma ana kashe ahalus sunna ana kona masallatan ahalus sunna ana kaza ga ahalus sunna anya mai hankali ya kamata ya koma ya nazari akwai lauje cikin nadi an gani inda gayyan ahalu suna ne in sun tashi suwa za su daren ma 'yan shi'a da 'yan bida haka ya kada ku san wannan kada a yi wasa da hankalinku allah ya sauwaka a cikin littafin hakikatul irhab al-mafahim wal juzur shafi na 27 a cikin juz'in farko ya ce ya imam at-tabari tabari yana cewa kana Abdullahi bin saba yahudiyyan min ahli sana'a Abdullahi dan saba ba yahudi ne dan san'a ummuhu amatun sauda uwar shi baiwa ce Ya sa malam mutumin da ya zama bai da asali irin wannan in ya tashi maka tsiya ba wanda yake maka rashin mutunci sai wanda ka kyautata ma lura da kyau wanda ka kyautata ma in har bai bayyana maka shi mabiyaci bane ko to ka jira zai bayyana maka uwar shi baiwa ce an gano da kyau daga ta haifar mana da wannan bala'i malam aslama zamanin usman bin affan ya musulunta a zamanin usman thumma tanaqqala fi buldanil muslimina sai rika jaula yana yawo yana kaiwa da komo yana kara kaina a garuruwan musulmi yuhawilu dalalatihim kokarin shi shine kokarin batar da musulmi ya jefa su a cikin musiba da bala'i na me na bata su shiga rudani su shiga cikin rudu su rasa gabansu su kasa gane bayansu fabada abil hijaz sai fara hijaz da ya je ga abin ba zai karbi da wuri ba tsummal basara sai kuma basara tsummal kufa sannan ya juyo ya dawo kufa tsummal sham daga nan sai sham fa juhu suka fitar da shi hatta ata misra sai isa misra to a nan ne za mu ji da ya je misra me yayi shine mara fiha fa'atamara fihim a nan sai ya je haɗa kai da su ya tattaro su faƙala lahun fi ma ya ƙul cikin abubuwan da shi abdullahi ɗansa ba ya riƙa gaya mutanen misra yana cewa la'ajabun mimman yaz'umu anna isa yarji'u wa yukadhiba bi anna muhammadan yarji'a ya abun mamaki a ce wai isa ya zai dawo amma annabi muhammadu ba zai dawo na ya mamaki ne wa kawalallahu azza wa jal kuma allah yana cewa innal ladhi farada alayka alqur'ana duka ila ma'ad kai allah wadarin jahili da allah ku cire ma abla dan sa ba mu da zamanin mu da allah jama'a yanzu mafi yawancin mutanen da ake batar da su ba cewa suke yi sun jana kan da qur'ani ba ai wa'azi yake ko ana yanzu dan Allah ko yanzu an karanta wannan ayatu kun yi dariya ma'anar da kenan nan za mu zo za mu gayawa ko mu karanta mutane addini wai madadin su makan su fada wai sai su ƙara natsa cikin bala'i wannan irin musiba ce wai a yau abun mamaki wai musulmi ya iya yin sujjada kwaya ɗaya ga Allah a masjidu dirar ni mamakin wannan abin nake ka iya ma Allah sujjada a masallacin cutarwa da Allah ya ce a gaban wuta yake sai wani ce to ai naji an karanta Qur'ani kaga jahili yanzu Abdullahi dan Saba me karanta nan Bible ne wannan Allah wadaran jahili jama'a in ba ka da ilimi sai ka tambaya an gano wannan ko ba ka da ilimi kai ba ka da hankali jama'a mu ƙara me Allah ya nutsuwa asalin wannan ayan annabi ne sanda Allah ya farlanta mishi yin hijira daga maka zuwa madina sai ya rika fita garin hankalin shi cikin damuwa yana cikin kunci kina waigawa yana kallon maka har yana cewa wallahi ke ce mafi soyuwan gari a waje na akan hanya shine malaika jibril ya sauka yana cewa innal ladhi farada alaykal qur'an kaga wanda ya saukar maka da alqur'anin nan da baka san zai saukar maka ba ya saukar maka to laraduka ila ma zai da kai garo ya dawo ko bai dawo ba aka waye gari yau an ɗauki fassarar annaba anyar sai aka ɗauko fassarar ɗansa ba aka yi ma'ayar wai mutanen misira da sabai a cikinsa ba suka ƙi sauraron sabon da ke masa bayani kam sai abula ɗansa ba al-yahudi jima kun gane matsalan da musulmi muke ciki malaman allah su tsaya su yi maku bayani wai ƙiri da muzu sai wani ta ƙadari an gane sai ki daukan maganan da suka yi sai dauki wata magana can bin wanda ba wannan ba misalin wannan misalin raddin ilimi da muka ce za mu yi dangane da maganganun batancin da aka yi musunna ko wasu mutane suke cewa wai dama wai su sun san ba yi za a yi ba na ce to ai abu biyu kuka jahilta na biyu kun jahilci waye albani ai ba ka yake aikin shi ba mu shi tarbiyance mu mu product din shi da ya ce maku zai fashin kwai yau yayi muna nan zami kun gano wannan sai sun ta surutu sun gaji sannan da su da shi za mu hada mu narki mun gano wannan da kyau kuna bata mu kanku lokaci ne ai wallahi innal ladhi farada alayka alquran laraduka ila ma'ad ne su to har su shi yasa bayanin farko ma da zamu fara shine kaidatu imamu malik Asalafiya. ta inda zamu biyo su basu ma san ta inda mu bullo ba basu ma san inda mu bullo ba sanan suna shirme sun ɗauka za mu zo mai raddi ne irin na 'yan tasha raddin ilimi ba ka ce yanzu wannan kwance ma shi'a da kawarijanci zani da muke a cikin kasuwa da hauma-hauma muke yi yanzu an akwai wanda zai shi'a akwai wanda zai boko haram amma zuwa kai yaki ce da Allah ka yi ko ko dalili da hujja ka gani da abin da nake karanta biya hannunku don me ba za a kalubalance ni ba ku gano wani da ku Allah ya kiyaye wannan ayata ta zo cikin sotil kasas aya ta 85 kun ji ayin da ya batar da mutanen misar da ita fa muhammadun sai abla dan ba ya ce muhammadu a haƙubin rujo'i min isa shi cancantan dawowa duniyan nan kan isa sun makala ya ce hoka na alfu bi ya ce kai jama'a ba ma nan ba ai a baya annabawa dubu aka yi shi fa Allah ya ba da labarin 20 da wani abu ne a cikin alkur'ani kuma ya ce sauran bai gaya ma kowa ba wannan dubin a gidan wa ya samo su shi aka ji in ɗari suna cewa annabawa dubu uku ne da ɗari uku da sha uku almajiran ɗansa ba ne ai wali kulli nabiyin wasi to kaji inda ya so ya ce kowane annabi yana da wasiyi wa kana ali wasiyi muhammad ali shi shine wasiyin annabi muhammad da aka suka rika ɗaukar wannan karatun da ba lasin ba inshora ba aya ba hadisi in an ja ayan ai mata fassarin ganin dama ba fassarin annabi da sahabbai a bisa fahimtar shi ba ba wannan shi sa don da aka ɗora shi akan wannan in ya in bata ba sai ka tambaye shi kai wai me hana ka bata koko ya ka ta tambaye shi wai kai da baka bata ba me faru ko kuma ya riga ya batan ba ku gane ba an fahimci wannan da kyau ko sun makala ka sa akwai rigan da za ta mutu ba gane ba nan da haskenta amma da za a zo cikin sahu wani ya zauna kai kai saurin miƙewa to za a gane ta mutu ko bata mutu sun makala sannan ya ce muhammadun khatamul anbiya shi muhammadu shi ne cikamakin annabawa wa ali shi kuma na ali khatamul ausiya shi ne cikamakin wasiyai khatamul ausiya shi ne cikamakin wa wasiyai su kuma yin ɗarika suka ce abubakar ibn al'arabi shi ne mai khatimatul auliya harka ce ta mai ta saba'iya na gaya muku wallahi da ita ce kowanne yahuda sun karkasa masa yadda za su bata Allah yanzu lokacin da mai tatsini ya zo Najeriya ba ana ɗaukar shi ramma ne malamin kan dada alkur'ani ba mai tatsini kirista ne haka a ajiyo bai faɗi fa kuma shi a cikin addinin kirista ma profeso ne shi shi a batikan ma ya girma shi ne ce shautu jani ma kirista ne <laughs> ya ce ba za ku yi yadda ba ne ya ce amma ina gaya muku wani abin da ya fi ƙarfin hankalinku da tunaninku ne allah malam ya ce ɗauko shi aka yi don yi wannan aikin ya ce irin maganganun da yake faɗi musulmi ba zai faɗi ba shi sa an ka zo ka samu musulmi yan dariƙa ka ce masa kai an ce a kaza ce ba su yadda ba don ba kalmar musulmi ba ne su ko waɗannan musulmi ne su ko waɗanda suke dama yan uwan shi ne su sun yadda shi sa duk dan dariƙan da ka ce salatul fata fa Alƙur'ani ka ja ce bai yadda ba ko to musulmi ne kaza yace ani ban yadda ba ko ka gan shi a masallacin yana sallah musulmi ne ina ga gaskiya namu ne bai gane ba ne kama akwai yanka ne a korota da daddare sai duhu ya sa ta shiga gidan makota har yanzu ta wace ce kodin ta baranka ta je makota a zuba mata ruwan siga ta sha ya zamanta a can har yanzu ta waye ta mu ce za mu dawo da abinmu kun gano wannan da kyau ko ko yanka da dawo ta shiga akulkin karnuka kaga batan kai ne amma ba da ran ne. Allah madauke sarki za su dawo wallahi kisa kashi 99 na 'yan ɗariƙan najeriya ba 'yan ɗariƙa ba ne kisa ku daina ganin waɗannan 'yan al'ada kuna kafirta su duk ba kafirai ba ne 'yan ɗariƙa 'yan kaɗan ne a cikin society 'yan kaɗan ne su ne waɗannan da ke cewa barhama allah ne a unguwanku ko wanda yake cewa barhama allah ne duk wanda bai ce barhama allah ba ne wallahi ba ɗan ɗariƙa ba ne ɗan izala ne amma bai gane ba mun gano wannan da ke ku wala bai gane ba ne ahalus suna ne salafi ne ma bai gane ba ne Allah maɗauki sarki ya taimake mu sun makala ba da zalik bayanin sai ce man azlama mimman lam yajiz wasiyyata rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ce babu azalimi kamar wanda bai zartar da wasiyan annabi ba yanzu a wannan magana na shi shu'aib babban azalimi sewa daga nan kun gano yanzu a hankali ya biyo ta bayan fage ya dasa gaba a cikin zukatan masu raunin imani da wawaye sun koma suna kinwa sabon manzan Allah daga nan ne ya fara shigar da dafin zagin sahabbai har zuwan abdullahi dan saba ba wanda yake zagin sahabi ko daya kun ji lokacin da ya fara ga karatu ya karatu ga lokaci ya yi mun ji na soyo dai mu bude kofan amma yanzu mun zo mun tsaya kofan kofar amma ko kwankwasa ta ba a yi ba sai Allah kai mu gobe ne za mu kwankwasa mu nemi a bude mana mu shiga mu ga ke ciki subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum